Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Sai mutane su kalli rigar zannan ka Kun iso lafiya mutane zan cikin duniya na kwance. Kun ishe zan na gashi zaune Muhammadu ɗan mai makamai kusa. Lafiya. Kada a zo muna nan muna ci ɗan zannaba. ka zaure a sai matasa mu dauki zancen zannan ka zaure kai eh, a sai da rigar kaya mu ce kwana kowa ya farin kai eh, a sai yawan addu'a yawan tsira in ka yi nisa kai eh, a sai dabaru ba sa da dan kwana Babar riga ta cike idanu zaman tsara kai akan kafa duniya bi ta sannu sannu idan kana nan waɗansu na nan mu sai Allah ya yi wa idanu ga mai ba da sallah ya zo ga mai tuka motar ya zo ga mai zo a har ɗaci in an wuce har ɗaci sai a fito da duk ƴaƴanci a tsayar da su kyautar Cankace kara motar lodi mai ba gwamnatin mamaki inda yana kan aiki in zan nake lissafi kafin ya yi kure sai dai kyan. Ya yadda wace bautar Allah zanna yana son sallah sadaka yana iba illa kuma ya yi ne dan Allah ba domin zan ce ba. Ina fahimtar lalla kai zanna a bar yara. ganin halin zanna kai na ganin halin zanna ka san da halin amana ne ma'alan daga nan gidan zanna kai gidan zanna ka san gidan sarauta ne kai daga nan adan zanna adan zanna ka san da abun nuna ne kai daga nan kuɗin zanna daga nan kuɗin zanna ka san da na bawa people ne can na ji wasu yara suna neman su yi mai shigar kwance sai na ce su daina zanna abun sha'abarwa Allah dai sai na ce su daina tunda abun sakamar ishara ne a wanda ya ji na Allah za yi tafi na ta hankali kwance ya za a yi ne dai zanna to na ga kamar suna shan duka ya za a yi ne dai zanna To barkanmu da dawa malama daula barka da tashi. To Usman barkanmu da wannan safiya. To haka yake to kamar kullum dai sunana Usman Ahmad Kabara tare da Daula Salim daga nan birnin Washington DC. Haka yake to Daula ai sanyi ya dan daga kafa ne ko a ah, yau ko eh, ai na gani ba yau ai ba a shigar sanyi ba shine ai na ga shigar ba shigar sanyi ba larabawa eh, akai wallahi alhamdulillah har da gele jagan nan ma na sa doguwar riga ma gaskiya kam saboda in sanyi ya daga kafa muwa sai mu amfani da dama da dama mu samu mu dan eh, ji Yau wasu kuma can gida suna ta kukan zafi to Allah ya sauƙaƙa duka ne gaba daya amin amin da haka damuna ai tana gabato gidan tana gabatowa kam sosai kam to ina ga kafin in baki ki gaida mana 'yan majalisar mu na abar ya huce dandalin facebook bari in dan yi wasu taya murna da wasu 'yan sanarwa sanarwa hakan nan haka ne kam eh, to akwai gaisuwar fatan alheri na taya murna daga nan sashen hausa na murya amurka a cikin shirin abar ya huce zuwa ga alhaji shehu muhammad koko wanda aka nada sarautar wamban koko allah ubangiji ya taya shi riko eh, kuma mai girma sarkin mm. koko din shine ya bashi wannan sarauta eh. to Allah ya taya shi riko to amin amin mm. to sai kuma tsohon minista a ma'aikatar kuɗi Dr. Yarima Lawan Ngama zai aurar da yarsa Maryam Yarima Ngama ah, ga Malam Kamal Ahmed Tukur Mm-hmm. shine angon kenan eh wanda za a daura a yau din nan 31 ga watan uku na shekarar nan ta 2018 mm-hmm. eh za a daura ne a layin guru da ke garin gashuwa a jihar Yobe eh karfe 12 an jima kenan 12 na rana to Allah ya sa a yi a sa'a a ba ku zaman lafiya kuma amin mm-hmm. amin to akwai kuma wani shi ma tsohon ministan labaran ne shi ma Ikara Aliyu Bilbis shi ma zai aurar da 'ya'yansa biyu Sumayya da Nabila a ranar Asabar Oktoba 31 yau ranar auren tsofaffin ministoci ne su kenan to Allah ya ba su zaman lafiya amma za a dora a mm. masallacin juma'a na garin Bilbis da ke karamar hukumar tsafi a jihar Zamfara shi ma karfe 12 na rana ah, sai kuma editan labaru na gidan rediyon Vision FM a Abuja wato Abdul Alubire wanda zai auri nana aisha jamilu a ranar asabar din nan shi ma dai yau kenan a mm. unguwar life camp da ke garin abuja din Eh, shi kuma an ma kaɗan ne bayan mun gama shirin nan karfe takwas na safe. Ah, eh, kam eh, wannan da wuri za a yi <laughs> shi. Da wuri za a yi shi. Mm. Sai kuma MK Adam na Bayero na faɗa zai aurar da ‘yarsa Ruma Sa'wa Adam ranar shida ga watan hudu wato a shi da ɗan saura. Eh, eh da saura watan gobe kenan. Watan gobe, watan kowace watan da za a mm, shiga gobe. Eh, mm. watan Afrilu shida ga wata. Shi ma a Gombe ne za a ɗaura wannan aure. da fatan Allah Ubangiji duka ya ba da zaman lafiya kuma ya tabbatar musu da alheri. Amin. To sai ta yi murna da kai ko in baki ki dan sakonni ne sai in koma. gaskiya kam ya eh. kamata mu fara mika sakonnin eh, gaisuwan mu eh, yan abari ya mm. huce mm. sashen majalisar mu ta facebook ta facebook to za mu fara ne da mika sakon gaisuwan fatan alherin mu na abari ya huce yau ga hajiya fatima salim salim sto a jihar jalingo taraba sai kuma zuwa ga ahmad M Garba, saƙon gaiso mu na abari ya huce zuwa ga Kabiru Muhammad hmm. Sani. Fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga baban Gino da Umar Abakar da Muhammad Idris Alhassan da Nuruddin Sani. Saƙon gaisuwar mu na abari ya huce zuwa ga wakili Umar da kuma Hamdu Ubandoma da kuma Abubakar Muhammad Muna tare da ku jama'a muna miƙa saƙon gaisuwar mu na a bari ya huce zuwa ga Abdu Sawun Kura Balarabe da Anas Lawal Bakori. Saƙon kafatan alherin mu zuwa ga Amos David Mayos Jarandi. Mm. Mm. Allah sa na faɗi daidai. To amin. Fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Joel Ben da Hussaini Sani Abu Muhammad da Alhaji Musba Kura da Lawal Aminu Bola da Aminu Muhammad. Fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Abdullahi Ibrahim El Tsiga tare da Emma Emmanuel Idris da kuma Hamza Garba. Sakon mu na Abari ya huce zuwa ga Abdulsalam Aisha da Muhammad Mubarak. fata alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Muhammad Rabi'u na Gugu Marke da Kabir Tsafi da Hassan A. Abubakar Kaura tare da Nura Idris Maruf. Muna mika fatan alherinmu na abari ya huce yau zuwa ga Aminu M. Sani. Fatan alherinmu na abari ya huce yau zuwa ga Sani Idris Zaria tare da Abdullahi Alhassan Abu Abdurrahman tare da Adam Yusuf Garba da kuma Salisu Rabiu Ahmad. Fatan alherin mu na abari ya huce zuwa gaba ko Rake Sharif tare da Rabi'u Abdu Abdurrahman tare da Suhailu Hamza Lambu tare da Aliyu Haruna. Muna mika fatan alherin mu da mu na filin abari ya huce zuwa ga na sallah mai sha'i gwaram tare da Isa Kashahara Haruna da Ibrahim Musa da kuma Bashir Musa. Saƙon ƙarshenmu na yau na filin abari ya huce fatan alherin mu zuwa ga Bashir Musa Bungudu tare da Idris Isyaka da Sa'idu Muhammad tare da Yunusa Yahaya da kuma Abdulmajid Salim Salim Sto Jalingo. Haka to eh, kin ce zaki ya kika faɗa da Amurkanci na kin ce bungudu. Eh bungudu. Bungudu <laughs> to. Ashe ban faɗi daidai ba. Eh to ai ai ai. Haba Wai mama na taka ce wai. gana na zama ba Amurke eh, ba tukunna ko. Wai baba na mama mu ce zaki tana cewa wai bakin da bai kuskure mai. Eh ba da. <laughs> To sai kuma in dawo sakonnin gaishe-gaishe wanda suke rage a hannuna. Akwai yanzu za mu harba mu shiga jamhuriyar Nijar ne, inda za mu yi miƙa gaisuwar fatan alherin abar ya huce na musamman ga sarkin abzinawan Wan, wanda oh. kuma sunansa Alhaji Muhammad Rabo. To muna miƙa gaisuwar mu muna jinjida. Yau muna masa fatan alheri. sarki ya daɗe muna eh, masa fatan eh, alheri. Sannan ya nuna shi kanshi yana son a miƙa gaisuwarsa. gaba ɗaya ta fatan alheri ga dukkanin al'umma kuma mazauna jihar Kaita. sai mu ce sarki ya yi gaisuwa da fatan za ku amsa. a jamhuriyar eh, Nijar ne? Kuma kin ga aka tsina ma akwai kaita. Ai muke da kaita. To amma ku ta ku kaitar ana sa K.A.I. T-A kaita. su kuma ana sa K-E-I-T-A. bambancin dai da E da A ne. To, Su suna sa E mu muna sa A. Ba mu san waye kwaikwaye wani ba. A su suka kwaikwaye mu. Najeriya da Nijar ai da kawai <laughs> ba da ai da yake kawai. waye kwaikwaye. Mun muna nan. Yaya ce da kanwa. <laughs> Eh shi ne ai. <laughs> Baka ga ba ko sunan garin ba. Eh, Najeriya aka ce da Nijar. Eh, to ai da na na da suka fara. Su suka fara. Eh to sai kuma gaisuwar fatan taya murna ga Bello Eliya shi da amaryarsa Hawwa Hawa'u Muhammad uh, sama ko sama ne ko sama Allah ya sa na faɗa daidai murnar aurensu da za a ɗaura shi yau din nan. shi ma asabar shi ma ta lafiya amin amin muna taya murna yawa za a daura ne a gidan Alhaji Muhammad Muhammad Sama marafan kebi a mm. garin arugungu Allah kuma ba da zaman lafiya sai kuma wani auren shi ma muna taya limamin 'yan sandan Najeriya Ahmad Adam Kutubi wanda za mu tashi murna auren 'yarsa Juma Natsu da angonta Salim Abdullahi Idris wanda za a Allah sunan babana eh Salim <laughs> Allah ya ba su zaman lafiya. Amin amin to sai kuma za a daura ne ran a garin Bauchi wanda kuma shi ma dai yau Asabar ina za a daura auren. To fatan Allah ya su ya ba su zaman lafiya. To, sai mu shiga ɗan gaida ko a ce ban gaida kowa ba sai fatan alheri nake ta fama watsowa duk da yake dai alherin shi aka fi so dama. Yawa to gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban ƙungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina da kakakin ƙungiyar Jafar Wada Mawashi sai kuma injiniya Biliya Muhammad da ke unguwar Albaba a Katsina. Akwai unguwar Albaba? Albaba eh akwai eh, unguwar oh, Albaba a Katsina. Mm. To to Allah ubangiji ya sa a dace mm. kuma muna mika sakon gaisuwar fatan alherin zuwa gare su mm. to bari da mu dan shakata kar a ce ba mu numfasa ba gaskiya wa mu numfasa yau kidan bai za ba sarki a ce bubbal kaji wa sarkin ba ka tawo adama Allah ya yi. ga matukin wannan jirgi tafiya ce ke jirgiri ta mutanen dukan azare kuma an gama tsarin munci baba ya kar a yi bacci a gai a wado dan azare biki dan mai za ba sarki a ce bumbul ka ci wasarkin ba ka da adama ya yayi gwamnatin kana aya ya tazo. yanzu azaren sa'a ta zo an yi imami mai kwazo sa'ar daga Allah ta zo baba nan ya ce mi to zo maganar zaji ba mu biki dan mai za ba sarki ce bambal ka ci wasarkin Ka tagon adama Allah ya yi. A kwatanta ne na wajen fa. ba kaman manta ya yare ba. Shiga mai gama ai cigo. A shuka da wanda na mai tsinta. Shiga Ali ya katun ba. An tsanka 'yan tafiya ne ma. An haɗa ka da za cigo. Kalman ba sai na rubutu ba. Ka zube mana na mago. ga wurta yanzu azaran kai a karfin maganar kuka biki dan mai za ma sarki ake bumbul ka ci sarkin ba ka tawa adama Allah yayi lulu lulu sarashi ta lu'ulu kan ibrahim tabul imami dan limami gaba ai sallah bawan allah dan dan malam dan malam ka aiku ne harka ka tumbaka to gajina ne hasken kawo ra'ayin sai su fika ka faɗa musu yara ya hado sansa sansa kai ke sosa in sun kasa su sani waina ta na tasa sai kai kusa A hakimin talakawan azare ka to sannu Allah yi. dan mai za ba sarki ake bubbul ka to sarkin ba ka tawa adama Allah yi. ana azirin sun rashin zaman lafiya na haɗo yawan ganguna ni bautu mai duniya can a zara dai lafiya wurin mijin zanabu zambiya lokaci na mai ayyuka kunga ko idana ba ban mutan zariya akwai hakimi a garin su amma alamu ya kukin duniya kuje abuja ku yi tambaya ina mu ya kukin duniya kuje sakwata ku yi tambaya namu ya fitin duniya akwai hakimi garin kanan dawa namu ya fitin duniya me ka na kun tambaya namu ya fitin duniya gashi sha yawan tambaya dama bai yawan ayyuka wanda ke game duniya tashi tashi sharaci Alhaji hajji mai daci mu gaida ba ma biyan hajiya na zaɓu na wuya sarkin bai tsaya sun ka matsuma kasa su tsiya saraki ya zo haka idan da zo ana ta izo ni ko da na zo na karfi mi zo na fara izo zancen canza ya zo kai na haka zo na tinji ya zo na yau haka zo ikon rabu ne ya ba mu tsaro ku ce sarkin bai amma sarkin ban ka dawo ku ce sarkin bai amma sarkin ban ka dawo ku ce hakimi yi amma haji mun katuwa ku ce sakin mai amma sakin man kai ko gaida adamu adamu mai gidan sarai adamu mai gidan aboki mai gida masoya kai ko ana jin ne yake da aiki mulkin sai ya nuna yankin aiki sai ya ce a ɗauka mu je masoyan ya ishe shi bakin birni da ɗan hakwara da mai gani yana yin da ɗan waje san ya gano ta da ɗan maza san ya biyo ta kai ku kalli fara da damina a teku sanyi kai ku taima yaran sarkin nan su tabbata sun bi sahun nan su kalli bakin jirgin nan kai jirgin mai aka ya saki bakunan wuta sai kun zo ga wani bakon gwamnati da safe ja kallo da rana ya hau tozo washi yana dan sarki to mun wuce sai ka zo ka ina da shayin ka safiyan shayi a daɗi kin ya dan daɗi dai gashi ni abin sanyi ma na ɗauko ana raka sanyi kai kana shan abin sanyi ni ban taɓa gani ba sai a wajen ka wani lokaci ne ina san in ka sha eh. zafin nan sai ya dan sa ka dan wallahi wani lokaci Dumin a cikin jikinka ai ai daula wani lokaci idan na ɗauki ruwan domin ko na sha kofi irin da safe sai in jama kamar ya kara min jin sanyi in sanyi zafin ya fita daga cikin kamar na daɗin sanyi amma in na dan je na dan sai dan irin dan girin ti din nan da dan kankara a ciki a ina abin da amurkawa ke sha in na dan zuka sai in da in ta ce wannan kai wani hauka ne ana sanyi kana shan sanyi kana shan sanyi wallahi na sha sai inji bana jin sanyi to eh, to ni ma zan gwada kake mara kice ni na ja miki ai kuma fa ka da lokacin da ne mura murya ta ta rike ta toshe ba murya ga ana aikin gidan rediyo ga ba murya wallahi dole dole a daga kafa a ce sai kin warke <laughs> to to kin san wancan makon nayi gorin cewa wasu fulani ina suke ne ba su da labaran bare bari ne to kenan yau an samu dan fillo eh. ya samu ya yanki bare bari kenan bala muhammad dambam jihar Bauchi. Ya eh, da labarin eh, bari. Yana ɗaya daga cikin masu sauraron mu kam. Eh, yawwa. Mm, mm, mm, to labarin da ya bada na wani babarbare ne. To Usman ina ji. Ya ce wani mutum ne zai yi aure sai ya shirya walima. Ya kuma gayyaci yan uwa da abokan arziki. Ya ce kowa dai amma fa in zaka zo wannan walima da ya gayyace ka to abin da yake bukata shine ka zo da matarka. Yawwa. in ka zo da matarka shine za ka samu damar shiga walima mm. kowa ko ya zo da matar shi aka cika walima malam sai aka ce to malami ya tashi ya dan yi nasiha mm. saboda ma'aurata su ji da wannan sabon auren da su wa'annan ma da aka gayyato masu kafan mm. auren yawa aka zo liman ya tashi fa ya shiga hudu ba nasiha ya nasiha ya nasiha can karshe ce amma yana son kafin ya ci gaba ya san suwaye don ya san irin nasihar da zai ƙara canzawa a kai hmm. suwaye matansu suke ba su wahala to duk wanda mai san matar shi na azabtar da shi to ya daga hannu a rayuwa aure ke a rayuwa aure to a sai hannu na farko fitif fitif fitif kowa a sai daga ah, hannu ake eh. ai gaba ɗaya kowa sai da ya daga hannu sai mutum ɗaya ne bai ɗaga ba. To ni ne wannan labari kama a nisa eh. Usman me kake so ka ce? Ai barki ji. mata da ana eh, azabtar da maza ne. Wani suna azabtar da su sun ɗaga hannu. Bari dai mu bari mu ji eh, wannan labarin. Ɗaga hannu. Mm. Shikenan kai babarbare kai kai ne baka ɗaga hannu ba. A ah, kin ga alhamdulillah Allah san barka. Ya ji daɗi matar shi ba ta azabtar da shi. Kamar kin sani liman ya ce mm. a a malam Kanuri kai baka ɗaga hannu ba mata ka ba ta mm. azabtar da kai kenan a ah, alhamdulillah ah, abu yayi. sai ce ah, ai ala gafarta malam da, da, da, da ta gaba ta ɗaga hannu ba da ta gaba ta ɗaga hannu ba matan shi ce ta ce ka ta ɗaga hannu <laughs> matar ta ce ka ta ɗaga ikon Allah hankali matar ta ta hana eh, matar shi ma wai ta hana shi ɗaga hannun Tun da kowa da matar shi zo kake manta ina ga tamun tsinye shi in ka ɗaga hannu kama to yanzu da gane labarin kenan wa me na shi wannan da eh. ake ganin matar shi ba ta azabtar da shi kenan shi ya azabtuwa <laughs> <laughs> shi ne ta ce ya ce ai kan saboda tsananin eh, tsoro ya ma kasa daga hannun shi ya faɗa abin da take mashi liman ya ce kai ba alhamdulillah ya ce ai ta ta ta ka ta daga hannu ce to to shine wai shi bala mamad da mun yake to a shi ma ai kanuri ya ku kowanne zama mijin hajiya ah, ah, eh wai labarin da yake so fito da shi kenan yanzu anan wato kan kanuri su ne eh. mijin hajiya kenan yi eh, wallahi to yau ko ai mun ƙara ilimi ah, sosai kuwa sosai <laughs> kuwa wai wai wai baki je ba ai an yi ciye-ciye yau a gidan nan baki labari labari ba zan dai ku ambaci sunaye ba to to to kin san kin san sirri da daɗi ba zan mm. ambaci suna ba amma kin san ina irin ciman nan ta gida mm. shinkafa da wake mm. kin dai karan sauran da mai da yaji da dan wani abu da aka sa a sama din zaki iya gaya mana dan abin da aka dora an ci shinkafar da waken nan da aka bamu dazu salak ko mene eh dazu jiya jiya au <laughs> a wato an yi cima a gidan nan jiya. Ok, ciman da eh, yawanci ake yi irin ranar eh, Juma'a irin kin san za a watsi a eh, tafi oke in ba irin mu da zamu shigo ba. In ba mu da zamu shigo mu dan tsegunta musu me ya faru ba. Me ya faru ba <laughs> mm. Wato kin san yawa shinkafa mm. da wake bula-bula ko waken. Warai da gaske. Wanda suke so pinto beans a nan shine bula-bulan nan mm. da wake da mai da yaji da da da mai makin tuna? da aka dan dora a kai wani dan ah. kayan kwaɗayin nan irin soyayyen kifin nan mai eh, yaji mai yaji da dan pepe yawa to da shi aka yi to ai aka ce eh, da bawan mm. Allah ya shiga ya ci wani daga cikin mu da ya afa ya afa sai cewa yi sai ya tallaka ya shiga wani babban ofishin mu mm. sai ya ce wa mai ofishin ka san kifi yana da amfani <laughs> amfani ya fi nama amfani sosai <laughs> sai shi shugaban ya ce mashi eh musamman an soya shi eh, <laughs> musamman an soya shi <laughs> ita kuma ɗayar ita mace ce wanda ita da ta tashi to ai ko kamar na fara eh. gane inda labarin nan ya fito to eh, na ɗan matsa daga wajen na aka yi wannan abu kuma tun da ka ce da macen na ai na san da ayya Usman ba mai magana nan bane wannan sarkin kuwa wallahi ba ni bane ya san shi yana ji to bari ita san na gaya miki na mata ba ta wani lemu da aka taba min kyautar shi wani eh. dattijan malam salihu ya bani lemun kwalba irin na cikin gwangwani din nan sai na bata daya ya fi sati biyu bata sha ba yana ajiya a abin nan ta da ta mm. afa wannan shinkafa da waken jiya kawai tana dauka da ta kurba ta haɗiya sanyin ya ratsa ta abinci ya yi daɗi ke <laughs> cewa ta yi usman wa ma ya baka lemun nan sai na ce sunan shi malam salihu shinkafi <laughs> gaskiya kam da wanda ya kawo lemo a cikin cin shinkafa eh, eh, kuma to ba nan dariya ba nan take ba inda nake son kai ki ai eh. da aka gama mm. shi wanda aka je aka yi santa har office mm. sai ya fito wai shi ma ya ce wai ba santa bane fa wannan ka ce santi amma ya tuna wannan kifin da ya ce sai ya tuna da wasu irin ƙananan nan da ake ina irin yawan na gyan an soya kamar karfasa sai da shi eh, mutsumutsin nan ka san ko kifin nan Usman dubu aniya ne komi ake ce mai kifin eh, haka to wai shi ya tuna ana sai da eh, shi soyayye ana cin shi da yaji to in takaice miki labari dai daga nan mm. aka shiga labari har da su labarin amfanin man kifi <laughs> ah, ah. man kifi a jiki wanda bature ke eh. ce ma omega 3 eh, kenan omega 3 eh, aka zo ai wata cewa te wai ai ya gyara zuciya ya gyara mene ya gyara na ce a ah. ashe jiya oh. jiya jiya jiya an kwashi santi N'a iya kokari na na mm. cewa komi na ki cewa komi saboda kar kar ma zama abin fada amma kuma ai ka sa akwai santin shiru to kai kuma kai kuma irin naka kenan <laughs> Allah ya ƙara sada mu cikin koshin lafiya. Abu abu to. To masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai Allah ya kai mu mako mai zuwa. Haka to yanzu kan sai in ce ni kan daga nan zan ce Hajiya Daula ni dai gaskiya sai dai wannan kiɗan ya taya ki gabatarwa kuma. To Malam Usman mu huta lafiya. ban kiɗan maza mun ja mota da babu mai gida mun hauro ta da ɗan bakin gida har mun gwabza da mai gidan gidanka in saro na da zan dau sallah sai nan ya alwala